لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى ونهي عن اقتراب الشجرة فتسلل إليه إبليس عليه لعائن الله لما رأى ما به من النعم الغفار فوسوس إليه وأقسم له بالله رب العالمين أنه إن أكل من الشجرة سيبقى في ذلك النعيم سرمدا أبدا ولحكمة أرادها الله عصى آدم ربه فغوى وبمعصيته تلك أهبط إلى الأرض فكابد هو وذريته المشاق والهموم قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول الحسن البصري يكابد يعني يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة يا أمة الإسلام لم تصف الدنيا لأحد من الناس لأنها دار بلاء وابتلاء ولذاتها مشوبة بالأكدار وأمرها لا يدوم على حال وتلك الأيام نداولها بين الناس وأشد الناس بلاء الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل خرجه النسائي والترمذي وصححه فهذا نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً لاقى منهم الشدة والمكر والاستكبار يقول ابن كثير رحمه الله وكانوا يقصدون أذى ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على مخالفته انتهى كلامه رحمه الله فدعا نوح على قومه فعمهم الطوفان يقول ربنا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وإبراهيم عليه السلام ابتلي بذبح ابنه إسماعيل ففداه الله بذبح عظيم وأضرم قومه نارا ليحرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فجعلها الله عليه بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ويعقوب عليه السلام فقد أحب الأبناء إليه ثم ابتلي بفقد ابنه الآخر وبكى على فقدانهما حتى جف دمعه وذهب بصره فشكى بثه وحزنه إلى الله جل وعلا فجمع له ولديه ويوسف عليه السلام ألقي في الجب وبيع بثمن بخس دراهم معدودة ولبث في السجن بضع سنين وفارق والديه فاصطفاه ربه وجعله من المرسلين وجعله على خزائن الأرض وكان عند قومه مكينا أمينا وموسى وهارون وقومهما ابتلوا بفرعون فذبح أبناءهم واستحيا نساءهم وفي النهاية قال الله ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وأيوب عليه السلام قال عليه كرب المرض والألم فما أيس من الله وكان يدعوه ربي أني مزني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله دعاءه ووهب له أهله وضعفين معهم وزكريا عليه السلام وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عزيا وحرم الولد فدعا ربه نداء خفيا رب هب لي من لدنك ذرية رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا فأجاب الله دعاءه وجعله فأجاب الله دعاءه ورزقه يحيى وجعله الله نبيا رسولا ومريم عليه السلام نزل عليها من الكرب بما رميت به من ولادتها عيسى بلا زوج حتى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأنطق الله طفلها وهو في المهد صبيا فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه نشأ يتيما وفقد عمه المدافع عنه وزوجه الودود وكان في أمس الحاجة إليهما إذ ذاك وأسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة ثم عاد من ليلته إلى مكة وأخبر قريشا الخبر وخشي ألا يصدق ففرج الله عنه كربه قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألني عن فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفع الله لي أنظر إليه ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به رواه مسلم أمة الإسلام الدين وصل إلينا بعد عناء ومشقة فقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي شدة وعناء فكان إذا نزل عليه الوحي ينكس رأسه وإن جبينه ليتفضد عرقا في ليلة باردة واشتدت كرباته في حياته صلى الله عليه وسلم آذوه قومه سحروه كادوا به كيدا دسوا السم في مأكله وابتلي بموت أبنائه وكذبه قومه يقول ربنا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ولا تزال كروب الدنيا بالإنسان لا تزال كروب الدنيا بالإنسان حتى تنزع روحه ولا راحة إلا بعد دخول الجنة ومن رحمة الله بنا نحن المسلمون أن شرع الله لنا أسبابا لزوال الخطوب وتوحيد الله أسرع مخلص للكروب يدل لذلك صنيع يونس بن مكة عليه الصلاة والسلام يقول ربنا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله لا يلقي في الكرب العظام سوى الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فالتوكل على الله يكشف البلاء قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب والتضرع إلى الله بالدعاء سبب تغير الحال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والصلاة مزيلة للهموم كاشفة للغموم ما كانت وفقا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وذكر الله أنيس المكروبين يقول ربنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والاستغفار سبب تفريج الخطوب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والتوبة تحط السيئات وتفرج الكربات وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون عباد الله من عامل الله بالتقوى والطاعة من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته وبلائه قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أخرجه الترمذي بسند صحيح والصدقة والبر وصلة الأرحام كلها تزيل المحن تقول خديجة أم المؤمنين لرسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه لما نزل عليه الوحي وخشي عليه الصلاة والسلام على نفسه تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أخرجه البخاري والله وعد عباده بالفرج بعد الشدة فإذا اشتد الكرب وجب حسن الظن بالله رب العالمين والتفاؤل بزوال ما نزل من البلايا والمصائب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كذا قال رب العالمين يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو دخل العسر في في في حجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه أيها المسلمون من ابتعد من ابتعد عن الدين سادت كرباته فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه ولي ذلك والقادر عليه dukkan yabo ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki shi ne abin yabo shi ne abin godewa muna neman gafararsa muna neman shiryarsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawukanmu da miyagun ayyukanmu hakika wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ba wanda zai batar da shi duk wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi lallai ina shaidawa babu wanda yake bisa ga cancanta yawa ta ba a bautata masa sai shi ubangiji subhanahu wa ta'ala shi shi ɗaya tilo ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ya ɗan uwana musulmi ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki a cikin maganganunku da ayyukanku da rayuwarku baki ɗaya sai allah ta'ala ya taimake ku ya yaye muku damuwarku ya sanya muku nasara a cikin rayuwarku baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki shine ya halicci annabi Adam alaihi salam ya sanya shi a cikin aljannarsa tare da matarsa ya sanya shi cikin waɗanda ya girmama ya ba shi matsayi na kololuwa bai taɓa jin yunwa a cikin ta ba bai taɓa yin tsiraici a ciki ba babu ƙishirwa babu wahala babu wani abin kiki, amma kadai dai sai aka jarrabe shi aka ce kada ya kusanci wata bishiya a cikin gidan aljanna sai iblisu ya shammaci annabi adam ya sulalo ya dinga masa rantsarantse domin ya ga irin manya-manyan ni'imomin da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa masu tarin yawa sai ya masa hassada sai ya burin ta ɓare, kowa ya rasa sai ya masa wasu wasi ya rannantse masa da girman Allah maɗaukakin sarki cewa in dai da zai ɗanɗana wannan bishiyar da aka hane shi to zai dawwama a cikin wannan ni'ima zai dawwama a cikin gagarumin mulki kuma rayuwarsa ba za ta ƙare ba saboda hikima irin ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nufi Adam ya saba wa Ubangiji daga nan annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya kauce da wannan saban da annabi adam alaihi salatu wassalam ya yi ta dalilinsa aka sauko da shi bayan duniya tun daga wannan lokacin annabi adam alaihi salatu wassalam yake ta shan wahalhalu tare da zurriyarsa bakin ciki mai yawa daga wannan sai wannan wahalhalu na rayuwa suka dinga sauka akan adam alaihi salatu wassalam ubangiji maɗaukakin sarki ya yi gaskiya ya ce haƙiƙa mun halicci ɗan adam a cikin wahala Alhassan Basri ya ce, ai ɗan adam zai ta yin wahalhalu a cikin wannan rayuwar in wannan ta tafi wannan ta zo daga babba sai ƙarami daga babba sai wanda ya fi wannan haka na kuma zai je har ga Allah ta'ala tana iya yiwuwa kuma a lahiran ma akwai wasu wahalhalu ya 'yan uwa musulmi gaba ɗaya a tarihin duniya babu wanda rayuwa ta taba zuwa masa gare-gare ɗari bisa ɗari ba tare da an samu abin da ya gurɓata masa kwanciyar hankalinsa ba ko amincinsa ko jin daɗinsa domin in shi gidan duniya gida ne na jarrabawa gida ne na bala'i dukkan wani jin daɗi da zai zo a cikin duniya to kai sai ta samu a tare da shi rashin jin daɗi ya gurbata shi lamarin duniya baya tabbata akan hali guda ɗaya haka sunnar Allah ta'ala ta sanya rayuwar duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala yace haka dama kwanaki na duniya suke muna jujjuya su tsakankanin mutane su samu kwanaki masu daɗi kuma a jarrabe su da kwanaki marasa daɗi waɗanda suka fi kowa gamuwa da bala'i a wannan rayuwar su ne annabawan Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi lalle waɗanda suka fi samun matsanancin bala'i su ne annabawa sannan sai bayan Allah na ƙwarai, sannan sai wanda aikinsa ya kama da irin aikin annabawa al-imamu nasa'i ya rawaito wannan hadisin da sanadi mai inganci idan ka ɗauki annabi nuh farkon manzo zuwa ga mutanen duniya sai da ya shafe shekara dubu ɗaya babu shekara hamsin a cikin mutanensa amma kaf waɗannan shekarun ba shekaru bane yi su na kwanciyar hankali babu jin daɗi a cikinsu babu kyakkyawan bacci babu cikakkiyar nutsuwa sun cutar da shi dukkanin cutarwa sun masa makirci sun yi masa girman kai sun yi masa kaidi dukkanin kaidi al'imamu ibn kasir ya ce mutanen annabi nuh sun kasance suna bin dukkanin hanyoyi wanda za su cutar da shi dukkanin yadda za su iya cutar da shi sai da su sun kasance suna bar wa junansu wasici da kada ku yadda ku saurara masa ku cutar da shi dukkanin cutarwa haka suka dinga gadon mai da wannan masifar har sai lokacin da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi musu mugunyar addu'a sannan ruwan tufa na ya sauko ya game azzalimai Allah ta'ala da kansa ya ce lokacin da ya kira mu muka amsa kiransa muka ƙeratar da shi shi da ahlinsa muminai daga wannan baƙin ciki mai girma ragowar kuma aka halakar da su haka na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya jarabce shi da yanka ɗansa guda ɗaya wanda ya fi so daga baya kuma Allah ya kunshe shi da wani babban abin yanka mutanensa suka zo suka rura wuta ganga-ganga domin su ƙona shi Allah ta'ala ya da wannan wutar ta zamto sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim alaihi salatu annabi Yaqubu alaihi salatu ya rasa mafi soyuwar ɗansa a gare shi ya rasa shi ya shiga cikin damuwa bayan wani lokaci ya ƙara rasa wani ɗan Allah ta'ala ya jarrabe shi da damuwa ya dinga zubar da hawaye yana kuka har sai da hawayensa ya kafe ganinsa ya tafi baki ɗaya baya gani lokacin da yaqubu alaihi salam ya kai kukansa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mai wannan masifar da yake ciki sai Allah ta'ala ya dakatar masa da ita ya tattara masa ƴaƴayen nan nasa guda biyu cikin karamci annabi yusuf alaihi salatu wassalam aka wurga shi a cikin rijiya ba tare da yayi laifi ba aka sai da shi da wulakantaccen farashi ba tare da cewa shi bawa ba ne aka wurga shi a cikin kurkuku ya shafe shekaru masu yawa wanda ba su wuce tara ba ba tare da yayi laifi ba aka raba shi da iyayensa da suke matuƙar sansa ba tare da yayi laifi ba daga baya Allah ta'ala ya sakanta mai ya zaɓe shi ya sanya shi annabi manzo kuma ya sanya shi ma'aji abintacce ya sanya shi mai gagarumin matsayi a wurin mutanensa annabi musa da harun Allah ya jarabce su da fir'au ya cutar da su dukkanin cutarwa a ƙarshen lamari Allah ta'ala ya ba su nasara kan fir'aun Allah ta'ala ya tseratar da su su da mutanensu daga bala'in da fir'auna yake gana musu Allah ya yi musu baiwa dukkanin baiwa annabi ayyubu alaihi salam bakin cikinsa ya tsawaita domin ya samu kansa a cikin rashin lafiya wadda aka kasa magance ta amma duk da haka bai ɗaya bai ƙauna daga rahmar Allah da taimakonsa ba ya kasance yana roƙon Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ubangiji cuta ta same ni kai ne ka fi kowa jin ƙai kai ne mafi jin ƙan masu jin ƙai Allah ta'ala daga baya ya amsa ya amsa addu'ar ayyu ya ba shi lafiya ya dawo masa da iyalansa da dukiyoyinsa ya ninninka masa ninki biyu annabi zakariya alaihi salatu wassalam sai da ƙarfinsa ya ƙare kansa baki ɗaya ya furfura shekarunsa suka tafi Allah ta'ala ya haramta masa haihuwa sai ya dinga kiran ubangiji madaukakin sarki yana roƙonsa bai ɗaya ba ƙauna ba yana cewa ya Allah kai min kyauta kai min kyautar magaji wanda zai gaje ni kuma Allah ka sanya shi abin yadda a wurinka sai Allah ta'ala ya amsa roƙonsa ya azurta shi da annabi Yahya ya sanya shi annabi manzo nana Maryam babar annabi Isa alaihi salatu wassalam bala'i da ya sauka a kanta lokacin da aka dinga jifanta da zina domin ta zo da ɗa ba tare da miji ba hankalinta ya tashi dukkanin tashi sai da ta ce ina ma da a ce ba a taɓa yin ta ba ina ma da a ce tuntuni ta mutu an mance da ita ba a iya tunawa da ita da ta kai kukanta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya sanya ɗanta da yake yake zanin goyo ya yi magana yake cewa ni bawan Allah ne Allah ta'ala ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi ya sanya ni mai albarka a duk inda nake yi min wasici da sallah da zakka matuƙar ina raye ya sanya ni mai biyayya ga iyayena bai sanya ni jabberi ba mai sabawa Allah haka na annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam ya taso yana maraya ya rasa bakkonsa da yake kare shi wurin isar da saƙon Allah ya rasa matarsa Khadija radiyallahu anha da take taimaka masa da dukkan kulawa da dukiyarta ya rasa su a lokacin da yake matsananci yake yake da matsananciyar bukatuwa zuwa gare su aka yi isra'i da shi tafiyar dare zuwa almasjidul aqsa aka tafi da shi kuma aka hau da shi saman sama saman bakwai kuma aka umarce shi da ya isar da sako ga mutanensa da ya zo ya ba wa labari yana jin tsoron za su ƙaryata shi za su ƙure shi ya shiga cikin kunci da damuwa Allah ta'ala ya yi masa damuwarsa lokacin da suka zo suna tambayarsa ta ƙure suna mai tambaya ta ƙure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da na shiga cikin kuncin da ban taba shiga irinsa ba sai Allah ta'ala ya ɗaga min albaitul muqaddas ba su taɓa tambaya ta game da wani abu ba da ke wannan masallaci face sai da na ba su amsa al'imamu muslim ya rawaito wannan hadisi ‘yan uwa idan ka koma baya ka kalli tarihi za ka ga cewa addinin namu baki ɗayansa ya zo mana ne bayan an sha wahala dukkanin wahala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jigata dukkanin jigata an jarabce shi rayuwar tasa ba ta yi ɗanɗano na daɗi ba sallallahu alaihi wasallam wahayi kawai yayin da yake sauka a gare shi ya kasance yana sunkuyar da kansa ya kasance yana yin gumi a yanayi wanda ake matuƙar sanyi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi a cikin rayuwarsa sai da aka yi masa tsafi sai da aka sa masa guba a cikin abincinsa sai da aka yi mai makirci domin a kashe shi ko a fitar da shi daga garinsa wa idh yamkuru bika kafaru liyusbituka أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين aka jarrabe shi da mutuwar ‘ya'yayensa, aka ƙaryata shi, haka tarihin baya ya nuna. Kenan wannan yana haska mana, ɗan Adam a duk inda ya samu kansa, a duk garin da ya samu kansa ba zai fushe ba face tare da shi akwai ibtilal, akwai masifa, akwai bala'i ka shirya masa ko baka shirya masa ba kana so ko ba ka so zai so haka za a yi ta jarraba mu har sai an zare rayukanmu babu wani sauran hutu ga mumini sai yayin da ya samu tafasa a cikin gidan aljanna sai dai yana daga cikin tausayawar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana sai ya shar'anta mana hanyoyin da za mu bi mu samu sauƙi mu samu yayewar bakin ciki ya shar'anta mana abubuwa da dama wanda in dai mun yi su bisa ga gaskiyar yi lalle za mu samu salama za mu samu kubuta ubangiji subhanahu wata'ala ka kalli kissar annabi yunus alaihi salam lokacin da kifi ya haɗiye shi annabin allah kifi ya haɗiye shi lokacin da ya ɗayanta allah ya miƙa lamarinsa ga allah sai allah ta'ala ya ba shi tallafi da agaji ya tseratar da shi Yunus alaihi salam ya kirawo Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duhun cikin kifi kifin da yake cikin ruwa Allah ta'ala ya ce falaula annahu kana min ba dan ya zama cikin waɗanda suka tsarkake Allah ba la labita fi batnihi ila yawmi yub'atun da ya dawwama a cikin wannan kifi har ranar tashin alkiyama amma fastajabna lahu فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يجي babban bala'i babban laifin da yake murga al'umma cikin bala'i shine yin shirka da Allah kuma babban abin da yake tseratar da al'umma daga bala'i shine ɗayanta Allah tsabtace tauhidi kaɗaita Allah keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya kaga idan ka dogara ga Allah to dukkanin bala'in da zai saukar maka Allah zai yayi maka Allah ta'ala ya ce ka ce Allah shi ne yake tseratar da ku daga dukkanin bakan cikin da ke samun ku a cikin tudu ko kuma a cikin ruwa daga dukkanin wani ma bakin ciki da zai iya samun ka a rayuwa Allah ne zai iya tseratar da ku yi wa yin Allah roƙon Allah da yin addu'a bisa ga sharuɗan addu'a wannan shi ma sababi ne da yake canja wani hali zuwa wani hali Allah ta'ala ya ce shi wane ne yake amsa roƙon mai matsananciyar bukata yayin da ya kirawo Allah ta'ala wa ya isa ya ba da wannan tallafin sai Allah wane ne yake yaye baƙin ciki da damuwa babu kowa sai Allah yin sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya koyar wannan yana kusa da damuwa yana yaye wa al'umma bakin ciki Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar kulawa da sallah ambaton Allah ta fuskar da ta dace wannan wani abu ne da yake ɗebe wa wanda yake cikin bala'i cewa. Allah ta'ala ya ce lallai mun san cewa maganganun da suke yi suna bakanta maka rai suna sanya ka cikin kunci da damuwa domin suna karyata ka abinda ake so kai kai ka tsarkake Allah ta'ala ka gode wa Allah ka yabe shi kai masa kirari ka kasance cikin masu sallah kuma ka bautata wa Allah har sai mutuwa ta riske ka yin istighfari yawaita istighfari da ma'anarsa ta hakika da hankaltar ma'anarsa sababi ne da yake yayewa wa al'umma bakin cikin da ta shiga Allah ta'ala ya ce Allah bai kasance mai azabtar da al'umma ba matukar suna yin istighfari tuba na haƙiƙa daga laifukan da mutum yi, to shi ma yana kankare laifi yana kusanta bawa ga Allah kuma yana yayi bakin ciki Allah ta'ala ya faɗa dangane da al'ummatan da suka gabata ya ce mun jarrabe su da abubuwa masu daɗi muka jarrabe su da marasa daɗi ko sa dawo gare mu biyayya yadda ya dace don haka yadda lamarin da sha'anin yake duk wanda ya mu'amalanci Allah da takawa da biyayya a lokacin da Allah ya yi masa baiwa to Allah ta'ala shi kuma ba zai mance da shi ba zai mu'amalance shi da tausasawa da taimakawa yayin da ya samu kansa a cikin tsanani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka kula da Allah ta'ala yayin da cikin yalwa shi kuma zai kula da kai yayin da ka shiga cikin tsanani al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kaga sadaka da nagarta da sada zumunci suna gusar da bakin ciki da damuwa a cikin al'umma domin na na Khadija radiyallahu anha ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da wahayi na farko ya sauka a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bakon al'amari ya razana ce mata laqad khashitu ala nafsi ina jin tsoron abin da zai same ni nana khadija ta faɗi wannan kalmomin tace Allah ba zai kunyata ka ba domin kana sadar da zumunci kana kana yin gaskiya cikin maganarka kana taimakawa kana girmama bako kana tallafawa wa al'umma ka ba su abin da suke bukata al-imam ya rawaito wannan hakika Allah ta'ala ya yi wa bayansa alkawari zai yaye musu damuwar da suka shiga bayan kunci ya yi kunci tsanani ya yi tsanani kawai abin da ya wajaba ga al'umma su kyautata wa Allah ta'ala zato su yi kyakkyawan zato su yi kyakkyawan buri na cewa dukkanin musifa da bala'i za su wuce Allah ta'ala ya ce lallai dukkanin wani kunci to akwai sauƙi da zai biyo shi bayan lallai kowane kunci yana tare da sauki Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ji kansa da rahma ce. wannan ayat tana nufin da abin a ce kunci ya zo ya shiga cikin tsakiyar wani to lallai sauki zai zo ya kutsa ya je ya tafi da wannan kuncin ya yan uwana musulmi mu sani mu yi wa kanmu faɗa dukkanin wanda ya nesanta rayuwarsa ga aiwatar da addinin Allah kamar yadda ya dace to ya sani fa Allah ta'ala zai sanya masa kunci a cikin rayuwarsa domin dukkanin wanda ya bar hanyar Allah to Allah ta'ala zai sanya shi rayuwarsa ta zamto ta kuntata kai ka ce mutumin da yake hawa sama ne yake rasa iska ba zai shagi iskar da zai take ba ballantana ya samu walwala da takewa a cikin rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mamaki dukkanin mamaki ga lamarin mumini dukkanin lamarin da zai samu mumini a rayuwarsa alkhairi babu wanda yake rabauta da wannan sai mumini idan abin da yake faranta rai ya same shi to sai kaga mumini ya goda Allah kuma sai Allah ya bashi lada ya dawwama mai da ni'imar idan kuma abu mara daɗi ya same shi na cuta sai ya yi haƙuri kuma ya koma ga Allah sai Allah ya bashi lada wannan ma alkhairi ne a gare shi ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسول الله ألا فصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلى والفتن والزلازل والمحن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم الله اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين